الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب waɗannan waɗanda Allah ya shiryar da su su ne waɗanda zukatansu suke samun ɗebe kewa da ambaton Allah da tsarkake shi da gode masa da karanta littattafansa da saurarensa da sauran irin waɗannan abubuwan na zikiri ku saurara da ambaton Allah shi kaɗai ne zukata suke samun ɗebe kewa kuma hakan ne dama ya dace da su.